Zaidi mai katifa? Ili sha'ibu? Me ka gidanmu? Wai, ku kai ne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 dama ba wani abu ne ba ni ko ya zancen auren naki ne. Yana nan insha Allah kwanan nan ma kuwa. Sai na ji kamar an ce Alhaji Allah kike so ko? <laughs> In na fahimta dai gulma ce ta kawo ki. <laughs> Ba wai zumunci ba ko? A'a. Ba haka bane. Gani nayi mutane suna ta magana yana da matsala fa. sannan kuma ki duba ki gani irin mutum haka magidanci ƙato da shi ya daɗe bai yi aure ba ai kin san kuwa akwai matsala mutane ne suka yi min mummunar fahimta mm. domin ba su zauna da shi ba da sun zauna da shi sun san waye shi da ba za su faɗi haka ba da wani matsalar komai to yanzu kina da tabbacin yadda kike son sa yana son ki to in da ban tabbatar ba amma yanzu ina da yaƙinin cewa yana sona kuma za mu aure shi so ai haɗu jini ne sai hali ya zo iri ɗaya ake zama da juna na tabbata shi ma yanzu yanda hali na yake shi ma haka ke kuma ya gamsu da ni ni ma kuma na gamsu da shi Don yanzu wannan fitar da zan yi kika zo ki katar da ni to gidan mahaifiyarsa za ni to Allah kai mu mu ga za a yi insha Allah alkhairi za a gani ina fatan yanzu gulmar ta ƙare hmm. shikenan gulmar ta kare <laughs> Allah kai mu gani kika yanke dangane da maganganun da suka zo miki da shi ni ma kai nake saurara dan ni abin ne yayi min wani iri kai ma kanka ka san ba irin su yadda ban nuna maka a baya ba amma ka dinga wulakanta ni dani laure a matsayina dan adam ya kamata a ce kin yi min uzuri akan hakan saboda kin san yadda so yake a wancan lokacin kamar yadda kika faɗa duk duniya babu wata mace da nake kallo idan ba zulaiha ba don haka ya kamata a ci laura ke min uzuri akan haka ni kaina wa'annan abubuwan ne suka canza min tunani na a lokacin yasa nake ganin ƙwarar ma kawai ni ma na haƙura na koma kan shi kansa mai gidan alhaji yaya don ina ganin idan ya aure ni zai fi mutunta ni to in dai ku haka ne sai dai in kowa ya rasa domin ba ta yadda za a yi wallahi in yi bi babu babu ki sannan babu zulaiha ba zai yiwu ba to yanzu kana nufin kana so na amsa kenan kika faɗa ashe haka kake da kishi ban taɓa sanin kana kishi a kaina ba sai a yau na sani kuma a gaban yan uwana hmm. jar kenan ai ko bani da kishi ya zama dole in yi kishi a kanki saboda me saboda jaru a garin nan namu ga baki ɗaya samun mace kamar ki gaskiya zai yi wahala saboda tun da muke tare da ni da ke riga ki riƙe amanar su gashi na ga misali duk samarin garin nan da suke tafiyan birni gashi kai baka taɓa zuwa ba sai dai kaman zancen za ka je amma kuma ba zuwan kake yi ba to kaga ai kai ka rike amanan so ko jari kenan kuma kin san me diddan saboda ke fa shi yasa saboda ba so ma ni in yi nisa da ke kullum ina so in ga in na motsa zan ki, saboda kan ma a samu wata matsala shi yasa ba kasa zuwa ko ina ina nan in Allah ya yarda ba za a samu matsala ba to Allah shi yarda da ma haka muke fata yanzu kin ga ilu ya koma birni ko to za a yi magana shirye-shiryen bikinsu to ni ma so nake yi lokacin da za su dawo za a yi bikinsu to mu ma mu shiga daga ciki dan in Allah yadda ba za su riga mu shiga daga ciki ba. Gaskiya ni ma so nake ai bikin nan da wuri sabida ranan da zan gaggani ga ka. Gaskiya ne, to ba damu Allah ya nuna mana. Jartawa, kin gani kika yi kyau, ni fa har yanzu wallahi ƙara <laughs> ruɗa ni kike yi. Ka yi kyau din sosai. Ai biki ma sani ba, ai yanzu ma wannan kwalliyar to yanzu muka fara ta dan sai na je na kai buhun wake na kasuwa na siyar na aika wa ilu da kuɗi na ƙara siyo min kaya irin nasu na An ko za a yi kenan. Ke ma zan bayar a taho muke da su. To ba matsala. ba kwalle mu ba. Min jaru. Sai an jawa Bye bye. Yaya, Umma, farko dai don girman Allah ina so na ba ku haƙuri bisa abubuwan da na yi muku. Hakika na yi abubuwa da dama wanda na san sun so samu ranku a cikin gidan nan da magarin nan baki ɗaya. Don Allah ina neman alfarma a yafe min da abin da na yi a baya. Kuma yanzu ga shi ya yi daɗin daɗawa ƙarshe ma ka sadaukar da soyayyarka. abin da kake so ka haƙura ka bar min saboda farin ciki na na gode sosai Allah ya saka da alheri na gode sosai da kulawa ka umma dan Allah mun godiya ai aikin babana ne kaɗan da aikinsa baya buƙatar godiya a cikin nan wannan ba abu bane dama da kai tafi dacewa inda kake ɗan kyakkyawan saurayin na ai sai kyakkyawan mata ko <laughs> na tabbata ita ma za ta yi farin ciki da zabin da ne mata insha Allah ina fata za ku zauna lafiya tare da ita kuma me ya amfanin na rayu da abin da kai kake son sa ai farin cikin ka shine nawa karfa ka dauka dan kai ne wannan abu amma na riso kan dam saboda samar da farin ciki da nutsuwa a zuciya da fuskar mahaifiyata idan ka samu abin da kake so na tabbata alƙawarin da kai mana zaka cika shi ma'ana zaka shiri Kun ka shiryu mahaifiyata za ta samu kwanciyar shi ne dalili na amma umma ina roƙon alfarma to Allah ya yafe mana kake ga miki karfa karfa ni da dan uwana mun haɗu miki taron dangi ko ba kya so muka wannan abu ni ina ganin wannan ita ce masala a gare mu ai mana afuwa wato baba ni abin da ya fi damuna magana ta Allah yadda ka ce ka haƙura ɗin nan Allah ya sa ba ta zuciyar ka kai ba saboda a duniya ni farin cikin ka shine farin ciki na ba na son a ce ka tirsasa wa zuciyarka saboda farin cikin ɗan uwanka wannan ba komai har ga Allah wannan abin har zuciyata burina na gana faranta masa rai kullum fata nake na ga me yake so in samu masa da shi kuma alhamdulillah gashi na iya kokari na kuma ya samu haka shikenan ni komai daidai alhamdulillah alhamdulillah ina kare wa Allah godiya da ya nuna min wannan ranar wai yau zaidi ne a gaban mu yake roƙon gafara hmm? ka duba ka gani yafiyar mu yake nema yau gashi Allah ya nuna min zaidi ya shirye ina fatan Allah ya sa da gaske ne daga bakin shi har zuciyarsa yawa saboda shi ya ce sai an mai abin da yake so shi ma zai faranta to kai kuma a masa abin da yake so ko mu zo mu samu akasin haka ya tuba ya tuba ya tuba to yanzu abin da nake so kaga yanzu tunda ka sadaukar mai da soyayya zulaiha yanzu ta zama kabon masa kai yanzu ka karɓi maganar lauren kenan a'a <laughs> dukan su na rasa su saboda ita kanta laure shi ilu mun rage masa radadi tunda bai samu zulaiha ba ya kamata ya samu laure kuma ita kanta lauren tun baya dama tana son sa to ka san Allah da zai yi don ka faranta zuciyar wasu kai ka zauna a haka ba ba zai taba yiwuwa a ce an fara yin auren zaidu kai ba kai aure ba dole ne ka nemo mata idan auren nan ya tashi a haɗa shi a yi shi gaskiya kake da ba. ina da masoya da yawa na yadda da ingancin soyayyar wasu daga cikinsu da haka zan baki ka zan baki na ba alhamdulillah to ya ai sai ka kai na ai na ganta ko <laughs> <laughs> harshe ke fitar Allah ya haɗa kan mata yanda za ku kawo mana cikin gidan nan Allah ya haɗa kawo ne su Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya albarka Ciye so halitta ce, tamkar amana ce.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

ina mika sako na godiya gare ku da jinjina bisa wato bibiya al'amura na da kuke yi musamman wannan shiri na kuna amanar so wanda ni ali rabiu alidadi na fito a cikinsa a matsayin alhaji ali rabiu ali mai katifa wanda kuma sunana ne a zahiri kuma na fito da sunana ne saboda wasu dalilai wannan shiri na amanar so wato akwai ba'ari na cikinsa wanda yake labari ne na gaskiya na yi amfani da irin wasu kyawun ɗabi'u na mahaifina wato margayi alhaji rabiu alimai katifa kenan wasu abubuwa da na sani nasa na alkhairi na tarihi da kuma waɗanda na riska da idanuna to bayan rasuwarsa sai na ga ya kamata na fito a matsayinsa na kwatanta wasu daga cikin ɗabi'unsa domin na nema masa wato addu'a da kuma neman gafara gurin Allah subhanahu wataala Allah ya ji kansa da rahama da kuma gafarta masa da dukkanin iyayenmu da ku da kuke kallon mu da dukkanin masoya na baki daya wannan shine makasudin abin da ya sa na rubuta labarin fim din amanar so wanda ni ne na kirkiri labarin da kaina na yi amfani da abubuwa da na sani na zahiri na kyautatawa bisa yadda mahaifina yake da kyauta da taimakon al'umma na tabbata waɗanda da suka san mahaifina sun san wane ne alhaji rabi ali mai katifa wanda ni ne babban ɗansa to ne amfani da wannan dama ne na rubuta wannan labari na amanar so kuma ya zama to na jagoranci labarin kuma ni ne mai ba da umarni a cikinsa wanda wannan fim a shekara ta 2021 na fara ɗora muku shi a tasha ta ta Ali Dadi Hausa TV tun daga watan ɗaya gashi har Allah ya raya mu zuwa ƙarshen shekara wanda kuma muke fatan za mu karkari wannan shekara lafiya da fatan Allah subhanahu wataala kuma ya samu shiga cikin wata shekarar lafiya ina kira ga dukkanin masoyana da suke kallon shirye-shirye na ba amanar su kare ba idan na yi kuskure a cikin shirye-shirye na to Allah idan na bata wani ba haka na so ba na yi da nishadantar da ku kuma a amfana saboda matsayina na musulmi ina so na ga na yi abin da zan amfana da yan uwana musulmi kuma ya zama to na ci riba ni ba" ta zahiri da ta baɗi ma'ana duniya da lahira idan na kuskure abin da ya shafi bangaren addini ko na abu da ban sani ba ina roƙo Allah subhanahu wataala ya yafe min kuma kuma idan na saba muku ina neman yafe a gare ku abin da ne kuma ku ji daɗi to Allah subhanahu wataala ya sa mu haɗa aladun da ni da ku baki ɗaya kuma da fatan za ku ci gaba da bibiyar shirye-shirye na da za su ci gaba da zuwa musamman idan Allah ya raya mu wannan shekara mai kamawa na yi shirye-shirye masu yawa waɗanda ko da ba ni da rai ina da ne abubuwan da na insha Allah za a ci gaba da kallon su kuma ina fata za su nishadantar da ku yanzu haka muna kan aikin sabon shirin mai suna alamar so bayan amanar so to kuma ga alamar so kuma akwai tagwayen tashoshi na bayan alidadi hamsa tv akwai najidat studio wadda shi ma za mu fara dora muku sabon shirin mai suna sirrin zuciya na tabbata masoya za su yi alfahari da kallon wannan shiri za su ji daɗinsa bi iznillah saboda haka ina muku godiya ina muku godiya ina muku godiya Allah ya saka muku da alkhairi kuma da fatan za ku ci gaba da bibiyata kuma mutane da dama sun turo sakonni wanda na samu dama na ba su amsa wanda ban samu dama ba don Allah ya gafarce ni kuma na samu sakonni waɗanda suka fi yawa shine mutane suna sha'awar su ma su kasance a cikin masana'antar shirin fina-finai to na ce zan ba da amsa sai a ƙarshen shekara ga masu ra'ayin su shiga cikin harkar fim kofa a buɗe take ina da makaranta wadda yanzu haka muke shirye-shirye na cikar ta shekara goma da kafawa wadda dukkanin jarumawa na da kuke ganin su ɗalibai na ne waɗanda na koyar da su wannan harkar kuma alhamdulillah ga suna ba da abin da ake nema waɗannan shirye-shirye za su ci gaba da fitowa nan gaba su ne waɗannan ɗaliban ga masu sha'awa za ku iya tuntuɓar mu ku zo ku yi rijista bayan tantancewa muna da horo da za a bayar na wata uku wanda kuma bayansa ne za a saka ka a cikin fim insha Allah idan da rabo kai ma sai ka zama matsayin alrabiyu aljadi nan gaba inda hali kuma kuma dai rabo ne mun san haka ina fata za a ci gaba da shirye-shiryen wato shiga sabuwar shekara lafiya cikin aminci da kuma tanadi a wanke ido kuma a kalli sababbin shirye-shirye za su ci gaba da zuwa a cikin waɗannan tashoshi namu na alidadi hausa tv da kuma na studio naku alrabiu alidadi nake cewa na gode na gode na gode wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mai rode rode mai zane amanar zo yaya da na zo na ganta sai na ga ta bambanta ma da bayanan da kake mun akan ta baka san wace ce ita ba bai kamata ka yanke mata hukunci ba magana yarinya nan ba da kake kai fa kadai ka santa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 ya zo ya ɗauko mana wannan masifa? Don Allah ya tugu don Allah ya gaba ɗaya tsatso da ta nake wallahi. Gaba ɗaya ɗakin ma tsoro yake ni. Ki ba da haɗin kai, ki ba da kai bori ya hau. Kawai shi ne magana. A yi sabgar nan a fili. A buɗe ta kawai in samu ku samu shi ne magana. Majina baya gare ka kuma a je a samu wani matsala. Gidan masoya. Ya ta mahaukaciya ce tun daga wajen biki.